المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقوانا ɗaliban ilimi a wannan gari mai albarka garin jimaita a wannan tafi na malaminmu amininmu mala abubakar muhtar yola wato bauchi kano duka gaba daya ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan gabar ita ce gaba ta hudu turmi na hudu kenan cikin wannan waɗannan kwanaki guda biyu da muke gabatar da ƙwarya ƙwaryar daura akan ilimin hadisi daga littafin al-muqiza sai shehi malam musulunci muhammad ibn ahmad ibn uthman ibn qaymaz al-zahabi rahimahullahu ta'ala a na uku mun kwana ne a cikin bayani akan hadisi al-hasan kuma gabar da muka tashi a kai ita ce zance akan cewa mai imamu tirmidhi yake nufi idan ya ce haza hadisun hasanun sahihu mun ambato an so shi mai masu yawa da jawabai masu yawa wanda malamai suka faɗa kuma tare da a wato cin gyara ko mulahaza a kan waɗannan amsoshin abin da ya kan mafi wasa ba zai kai mu zuwa ga abin da imam zahabi ya faɗa tun farko cewa shi ba gaskiya yana ganin ya zai ba tsammani samun cikakkiyar amsa guda ɗaya akan menene imam at-tirmidhi yake nufi da wannan zancen nasa amsa ta karshe ne wacce eh, ibn da sikil idi ya sake am haka a littafin sa al-istirah shi ma imam zahabi ya kawo ta shi ne dan ya ce alhassan hada hadisun hassanin sahihun mai abin damuwa ai kowane hadisi gabanin ya zamto sahihi sai da ya zamto hassan saboda ka in an ce hada hadisun hassan lura ne da matsayarsa ko martabarsa ko matsayinsa na ƙasa in kuma an ce haza a sahihun ana magana akan matsayinsa ko martabarsa ta ƙololuwa shine sai malam yace to in haka ne wa yalzamu ala zalika an yakuna kullu sahihin hasan to inda haka ne ai ba ma na tirmidhi ba hadisin kowa wanda ya inganta duk hadisan da ke cikin bukhari ai dukan su ma sai a ce musu su ma hadisai ne hasanun hisan sihahu da hisan hadisai ne masu inganci ko masu kyau fayul zamu zalika a ah. sai a lazumta ma wanda ya bada wannan amsa cewa duk sauran hadisan ma da ba faɗa ba sai ka faɗa musu haka wa alaihi ibaratul mutaqaddimin sai dai wannan zance da Tirmidhi ya faɗa cewa hasanun sahihun kada ka dauka cewa Tirmidhi ne kadai ya da faɗa alawaito shi ma karanta sa Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin littafin Imam Bukhari yakan faɗa irin waɗannan lafuza akan wasu hadisai ce masu hada hadisun hasanun sahihun to amma shi imam al-bukhari bai yawaita ba yan kaɗan ya faɗa akan wasu hadisai shi ya sa abin bai zamto an san shi da shi ba balle har a yi kokarin tantance me yake nufi shi ya saka fa innahum kaje korona fi ma sahha hada hadithun hasan su ma wani lokaci sukan ce akan abun da ya inganta maimakon su ce hada hadithun صحيح النسي هذا حديث حسن هذا أبو لنا أبو تاما نما إذا إمام البخاري إمام الترمذي يا أبو تاشكر تاما إلى أتشي إمام البخاري يتكي هذا حديث حسن صحيح قلت نقول إمام الذهبي سي كارا كاري دو من دابا لسه هم باين ينسك إسا يأي تنخيسي تنقم أفريق كاري يكي تشوى فأعلى مراتب الحسن kamar a can gudun da muka tattauna a kan hadisi sai muka ce mafi kololuwar isnadin da za a ce shi ne kan gaba a wajen inganci shi ne rawahu malikun annafi'in an umar muka ce wannan shi ne ra'ayin imam bukari ko kuma ma rawahu badar ma rawahu mansurun an ka kurge ba ما رواه منصور ابن مؤتمر عن إبراهيم ابن يزيد Ibn عن Laifi, ابن وقاص ليثي هكذا هكذا هكذا تنتبه حديثي هكذا za ka iya cewa mafi ƙololuwar isnadan da ake ce masu wannan isnadi ne da ya cancanci a ce masa isnadin hassan shine irin su baha zubna hakim bahas ibn hakim an abihi shine hakim ibn muawiya ibn haida hakim ibn muawiya ibn haida shine mahbaz ibn hakim an abihi an jaddihi waɗannan da shi da amru bin shu'aib shine amru ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullahi ibn amr bin al-as an jaddihi bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi ba matsala bahaz ne ya rawaci hadisi daga babansa hakim shi kuma hakim ya rawaci hadisi daga babansa muawiya ibn haida shi kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma na kasan amru ibn shu'aib amru ibn shu'aib babansa nan gurin ba shi ne shu'aib din ba ana nufin muhammad ne amru bin shu'aib ibn muhammad amru yarwi an shu'aib am muhammad domin idan aka ce amru ne ya rawaci hadisin daga shu'aib isnadin munqati domin shi amru bai gamu da babansa ba amma ya gamu da kakarsa me yake nufi eh babansa lokacin da ya mutu ya dan karami bai kai ya fara ruwayar hadisi ba amma ya tashi a gaban kakarsa to da ka a gurin kakan sai karba hadisi in ya ce an abihi abihi ana nan ana nan ana nan ana nan kakansa shine Muhammad ibnu shi sa wasu daga cikin malamai da suke cewa an bu yaro daga Shu'aib ta ce ai hada isnadu munqati hada isnadu munqati sai daga ce Amr bin Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr bin al-As waɗannan guda biyu duka sahifa ce me ake nufi da sahifa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗanda suka rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke rubutawa kamar yadda Abu Huraira yake cewa na fi kowa yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in banda Amr Abdullah ibn Amr bin Al-As fa innahu yaktub wa la aktub dan shi yana rubuta duk abin da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni kuma ba na rubutawa amma dukkan su suna daga cikin wanda suka fi kowa rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bakwai sabu min ashabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith an al-mukhtar khayr mudar abu hurairah sa'd jabir anas siddiqah kada ibn umar wa ibn abbas ha wa ibn abbas kada ibn umar wa ibn abbas to su akwai masu rubutawa akwai da su muawiya ibn haida Ina rubutawa kamar sahifatu hammama ibn munabbih an abi huraira ita ma sahifa ne akwai wasu waɗanda isnadan da ka sanar kana jin su kasan sahifa ne asalin su hadisai ne masu yawa ka ɗauka daga malamin malaminka ko sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka wanda na kawai sai ka ringa cirowa ka ringa faɗarsa amma cikin musulmi imam Ahmad da wanda da cikin ku يعني ومسند الإمام أحمد مسمى سيف الحمام بن منبه عن أبي هريرة زيغا إمام أحمد يا كاوة تشكية حديثي ديوة da a gurin ababin da ya ambaci abu huraira kusan musnad imam ahmad shi tsarin yadda aka rubuta hadisu, a rubuta ne sahabi bayan sahabi ko sai a ce hadisan abu huraira sai a zubo su hadisan sa'id ibn az sai a rubuta a zubo su hadisan abla da umar sai a sai rubuta sai a zubo su domin kowane hadisi da irin salon da ya yi rubutu a kai a galibi kutubul asiha da kutubul asunan ah, sun yi ne akan abuwa abuwa bu fiqhiyya akwai akan abuwa bukhari ya kama kitabul ilm kitabul iman kitabul ilm kitabul salah kitabul zakka, kitabul hajji ko a ƙashin kowane kitabu kuma akwai babuka babuka daga nan sai kitabun siya sai kuma a shiga kitabun nikah shi kenan an gaba alkalin islam an gaba alkalin islam to samun sanin hadisi samun hadisi a irin waɗannan littafan a suna da sauƙi domin in kana neman hadisi, za ka ji babin sallah ne sai in ma ya kama karanta babin sallah gaba da sai karanta amma yanzu misali iri littafin musulun imam ahmad shi ba haka yake ba in akwai musulun da wani labirarin makarantar da zai ka duba kawai in ya fara da sahabi shi abu horaira duk hadisan abu horaira kawai zai kawo shi ba a jira ba kawai da hadisan sallah da hadisan sa na zakka da na jihadi da na yaƙi da na falala da na komai kawai sai ya kawo shi gaba ɗaya a ƙarƙashin hadisan abu horaira shi yasa in ka tashi sanin hadisin da imam ahmad ya rawaito daga abu huraira kan wata matsala aiki ne babba a kanka aiki ne babba a kanka akwai kuma littafan da suke su kuma akan ma'ajin suka shirya su irin mujabul kabir na imam tabarani su halatta mata huna masani su kuma sukan shirya hadisan ne akan malaman su yanzu misali sai ce malamin sa muhammad bin abdullahi misali malamin su da wannan suna to duk hadisin da ya ji daga malamin sannan a babu wannan malamin zai saka shi hadisin nan na abu huraira ne a wannan babu hadisin nan na abuna abuna salim na biwa kas ne a wannan babu hadisin nan na aisha ne a wannan babu hadisin nan na sayyidina abubakar ne a wannan babu hadisin nan na sallah ne a wannan babu na azumi ne hakan nan zai kawo shi a takude kawai shi damuwar shi ne daga wani malami ya ji waɗannan hadisan kun ga malamai gabanin ya tantance sanin ina hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke har kaje da wannan hadisin akhrajahu bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa tabarani wa waye waye waye ka san babban aiki haka malaman muslim haka malaman hadisi suka yi to ina nufin akwai kuma wanda suke sahifa sahifa din nan su babu littafin da zaka ce gashi an rubuta shi akan sahifa illa ya ka dai ku sani cewa sahifa ce galibi malamai sukan kawo sukan tattauna akan wannan gabar idan ana tattauna matsalar akan cewa shin an rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah ko ba a rubuta ba dan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri riwayi Imam Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taktubu anni ghayra al-Qur'an faman katabahu falyamhu faman katabahu anni falyamhu cewa kada wani ya rubuta min wani zance kada wani ya rubuta wani zance daga gare ni in ba alkur'ani duk wanda ya rubuta wani zance da ba alkur'ani ba ya hari wannan hadisin yana daga cikin abin da wasu suke cewa duk abin da ake cewa wai an ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ƙarya ne kawai Buhari da Muslim da ba su rubuta amma ai zamanin manzon Allah ba a rubuta hadisi to malamai sun ba da amsa akan wannan hadisin suka ce abinda wannan hadisin yake nufi eh, shine manzon Allah a farkon musulunci lokacin da mutane ba su gama nuna ba ba su ma gama samun ilimi ba sa iya tantance me qur'ani me hadisi sai aka ce kada rubutu ko bai ba da alqur'ani amma da mutane suka samu ilimi har suna iya bambance wannan qur'ani ne wannan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da dama an ci gaba da rubuta hadisi ko kuma abinda ake nufi shine ba a so a rubuta Alkur'ani da hadisi a takarda guda daya dan gudun kada su takuri amma za a rubuta shi a takarda daban-daban wannan babu laifi a wasu kace a'a wannan zance ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma daga baya ya shafe wajen hukunci tunda kusan kamar yadda akan shafe aya akan shafe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza badalna ayatan makana aya yamhu Allahu ma yasha'u ويثبت أنه أم الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها هكذا حديثي ما ما صلى الله عليه وسلم يكن شيدانا تيمو يعني مثالي كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة دعنا أنا أخذ زيارة القبر أما يلزم زيارة القبر dan ziyartar kabari yana sanar da ku lahira kaga wannan hadisin da an hana yanzu kuma aka ce an an ba dama kamar hadisin naman layya manzo zalla ka cewa kuntum na tukum ala ittikhari duhumul udhiyati fawqa thalath ayyam ko da na hana ku aje naman layya sama da kwana uku amma yanzu ku ci ku yi sadaka sa'annan ku yi ko sannan ku yi ku ci ku yi sadaka sannan ku aje a kaga hadisin da an fara sannan aka share to suka ce wancan hadisi na hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a hani ne na farko amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni a cigaba da rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullah ibn Amr bin al-As yana rubutawa gashi ma har ma sahabbai sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani kai ko manzon Allah bai sani ba inda da abin na faruwa a zamanin manzon Allah Allah ba zai kare ba sai yayi bayanin hakikanin gudu wannan abu a baka ganin abin da Jabir dan Abdullah yake cewa kunna na azilu wal qur'anu yanzu muna azaba kuma alkur'ani na na sauka kaga hujjarsa shine tunda alkur'ani na sauka aka kyale suna yi da abin haramun ne da alkur'ani ba zai shiru a kai la da ta'khirul bayani an waqtin alhaja saboda haka kuma gashi an samu manzon Allah sallallahu alaihi a musamman a hudubar ta bankwana lokacin da ya abubuwa masu yawa a hudubar ta bankwana sai wani mutumin ɗan ƙasar yaman mai suna abu sha yace ya rasulullahi na ji abubuwa da yawa amma ba zan kiyaye ba sai ma Allah ce oh, uktubu li abi sha rubutawa abu sha wannan zan tuka na kaga da manzon kansa dan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan tu akwai su waɗanda suka rubuta zan zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ne da makamantan su ake ci musu sahih wanda da cewa akwai wasu sahabban wanda zaka samu tabi'i ne ya rubuta na duk abin da ya daga sahabi amma kuma an samu wanda shi kuma tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ya ya rubuta shi kamar shi Abdullah bin Amr bin al-As da ya rubuta sai ya gadar wa ɗansa wa shine Abdullah bin Amr bin al-As Abbas Abu Abdul Abu Shu'aib ko Muhammad Amr ibn Shu'aib shi Abdullah ya gadar wa ɗansa Shu'aib shi kuma ya gadar wa ɗansa Amr shi kuma ya kira wajen hadisin a haka a an abihi an jaddi wallahu ta'ala a'ala to su malaman hadisi abinda sai suka ce wannan isnadin matsayinsa matsayi ne na hadisi hasan saboda akwai wasu wato tantancewa wasu matakaiya na tantancewa da hadisi yake bi gabanin ya gano haske ya mutu a karbe shi to irin wannan wato bai samu bai ciki irin wannan tantancewa ba tantancewa ba ba na so ne shigazance a kan adabu ta hamun wal'ada wanda da shi za su iya fahimtar wannan abu da nake nufi tantancewa amma dai sha Allah dole wata rana karatu zai biyo baya zai biyo kai sai ka hada da wancan saboda ka irin waɗannan isnare su ne mafi mafi mafi tsololuwan hadisi hasan su ne kuma mafi wato na ƙasa ƙasashen a hadisi sai shine amr bin ana an abi jaddihi ko muhammad ibn Amur. محمد ابن عمر ابن ابن خليفة محمد ابن ابن عمر بن خليفة عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن سفر الدوسي وهو ما رواه ابن إسحاق شين محمد ابن إسحاق abokin malik malik din abokin malik ne sa'an malik ne wani lokaci kuma akwai dan gane gane da suke yake tsakanin da da malik shi masanin tsira da shi ne marufin lissafin tsira ta ibnu ishaq shi ya yi yawa-yawa na neman ilimi amma kuma allah ya ba shi karba kamar yadda ya ba wa malik karba ba ka san wani lokaci idan mutum yana ganin yana da ilimi ya san nahawu ya san aro ya san mantik ya san sarfu ya san balaga ya san wasu ulum ya haddace ya haddace ya ƙi larabci ya haifu ciwaƙi sai kuma yadda wasu malamai wanda su baiwa ba su kai haka ba kuma su da suke sauraro su ne mawa malamai a gari shi la'alla a gaba ɗaya mutane ba sa itirafi da shi amma hakikaninsa ya san karatu irin wannan mutum bai yi a hankali ba sai ka ga eh, hasira ta ɗaya shi kuma ko yana raina waɗancan ɗin ko yana suka su irin wannan ne da shi muhammad bin isa da cewa duk da cewa malamai da su kuma su yan adam ne shi da suka cewa kuɗan kawo min ilimin irzu alayya ilmi hadha al-asbuhi ki kamun wannan eh, ilimin wannan mutumin da ya ci da ya cika gari eh, na ba asbirin na dan da asbur sai da imam malik ya ji ya wannan da ta ce da'u fa innahu dajjalun min ad-dajajila yace kalish eh, wannan ai dujalla daga cikin dujalai har shi wajen hadisi ke ce ai ban san cewa duken yujma'u ala dajajila ba sai imam malik ya ya ya ya ya yi masa ana za a ce akwai addajjalun ne amma Ka san malamin in yi fushi irin su ya faci ko in aka taɓa shi karatu yawo mai ya fitowa kwashin kalabi ne idan daga cikin gida ya samu matsala in ya zo rikicewa zai amma idan wani ne ya taɓa shi ko ne taɓa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi nan za a gane karatu ba ku gani lokacin da malamin ke raddi kar yana da yace yace ban san ad-dajjalu yace ba wa al-dajjal la ba sai wannan abu an gane wa ibn isaq muhammad bin isaq am muhammad bin ibrahim at-taymi wa amsal zalika wa huwa qism mutajazab bayna as-sihhati wal-husn yace waɗannan irin wadannan matakaiya na hadisin wato suna nan suna kaiwa da komowa tsakanin wasu malamai su ce ai waɗannan hadisai ne da suka cancanta a kewa isnadin su sai wasu kuma ce a'a kai dai a ce masu hasanin laili za ta yi fa inna iddata min al-huffadi yusahihuna hadhihi turuqa domin wasu daga cikin malamai suna inganta waɗannan hanyoyi wa yan'atunaha bi annaha min adna maratib as-sahih suna siffanta su ce eh waɗannan su ne mafi ƙasa ƙasa can a wajen matakaiya matsayi na hadisi sahihi ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة yutanaza'u fiha bayan waɗannan kuma akwai wasu misalsalu waɗanda in ka ci gaba da karatu zaka ka ci gaba da karo da su wanda za ga ana jayayya akai kai wani ce haka wani ya ce ne ba haka ba domin daga cikin wahalar ilimi dama kowane abu zaka ka iya samun saɓani dole kai ne za ka ɗauko wasu karikitayya kayan aikin da malamai suka ajiye waɗanda da su ake iya rinjayar da zance akan wani zance ba abuhun fa ba'abuhum yuhassinunaha wasu suna cewa a'a su waɗancan waɗan irin waɗannan marawaita hadisi hadisin su ya cancanta a ce masa hadisi hasan wa akharuna yubaqifuna wasu kuma suna cewa a'a amma hadisin su ya cancanta a cewa hadisin su da'ifi ka hadisul harith ibn abdullah kaman harith ibn abdullah al-a'war al al-hamadani wasu shi malamai suka hasan ne وعاصم ابن ضمرة عاصم ابن ضمرة وثم لمسنا حسن حديثا وحجاج ابن أرطاء لحجاج ابن أرطاء ده خصيف شنو خصيف ابن عبد الرحمن عبد الرحمن الجزري خصيف ابن عبد الرحمن الجزري ودراج أبي سمح لدراج أبو أبو سمح السمح دراج أبو سمح ولكن كان وجه حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إذا كنتم مسلمين ya zama kurciyar masallaci ko yaushe shi san masallaci ko ina ka ina ka tambaye shi yana masallaci ku da cewa wannan mai imani ne kun hadisin asalin sa bai inganta ba amma kuma yana da abin da zai wato karfafe shi ko da bai inganta ba wani abu kamar sa ya yaba masu son masallaci a cikin wasu mutane bakwai da Allah madaukakin sarki yudilluhum yawma la dhilla illa dhilla akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid a wannan hadisin من رواية أبي حيثم أبي الهيثم عن دراجي دراجي بن أبي سمح عن أبي الآن أبي الهيثم وخلق سواه دواسو لك للشين مدان ما سيوا وانده يدعو به إن لك زوا متى كنا قبع علم حديثي ذاك الشيء قبا ذاك النص الحديث الضعيف حديثي ضعيف من هي الصحيح ده الحسن ده الضعيف insha Allah ba ni tsammanin za ka sake samun wani gurin da za ka tsaya a cikin littafin har zuwa ƙarshe kamar da muka tsaya a hasan nan babu gurin da yake da wahala ma kamar da muka tsaya a a hasan nan in har ka gano a hasan nan komai kaɗan insha Allah to akwai alamar cewa za a je da kai amma in duk kake har yanzu to wanda ka rinka zuwa na neman sallah ko ba haka ba al ma na kasa an darajatil hasali za mu zahabi ce nan ma ba akwai ja'in ja kawai mu ce hadisin da ya ɗan yi kasa ya ɗan tawayu daga darajar hadisi hasan dan kadan ma'ana dan ka shi ma hadi hasan ne amma dai sai an yi wani abu na an yi zagaye zagaye shi kansa za'ifin gida biyu ne akwai wanda har yanzu da za'ifi ne ana bukatarsa za a iya fashe da shi za a iya jona wasu hadisan da mai da su ya tashi akwai kuma alhadisul matruh wanda abda'iful matruh wanda shi gaba daya ba shi da amfani in dai ba a yi a wurgi da shi ba wa min samma turujjida fi hadisi unatin yace saboda an ce hadisi hasan asai abaifi hadisi ne wanda darajar sa da ya dan ragu a hadisi Hassan ne wanda ya dan rage daraja kaɗan wanda kaɗan ya rage kai Hassan? wannan ya saka turuddida aka kai aka kawo ko ba fatarar dudin irin na mun <laughs> mafisar ba turuddida aka kai aka kawo fi hadisi unasin akan hadisan wasu daga cikin marawaita hadisi hal balaga hadisuhum ila darajatil alhasani am la shin hadisin su ya kai matakin da za a ce ya kai darajar da za a kira hadisansu in suka kawo hadisai darajar inganci a abinan kyawu ko kuma a'a wabilarai ce babu shakka fa kasirun kathirun min almutawassitin fi riwayati bi hadhihi almasaba yace tarin jama'a da yawa na waɗanda suka shiga sana'ar rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa irin wannan shine matsayinsu Fa'afiru akhiru maratibil hasani hiya awwalu maratibil za'ifi. ƙarshen darajar hadisi hasan nan ne kuma farkon hadisi da'ifi to da kato dan da da'ifi na farko farkon su din ana iya amfani da su kamar yadda zamu ji a babu الاعتبار أباب الاعتبار الشواهد والمتابعات أني يتهدنا نفن الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء يتي غالب إلن هذه لونانا وأن تتين السنن إذن سنن الترمذي إذن سنن النسائي kun جاء imamun النسائي a irin su abu ابن ماجه ibn majah su da kansu sun kawo hadisan sun san ba su inganta ba amma akwai manufar kawo su zai iya yiwa a ba babu yake da shi na wata matsala ta fito babu hadisin da ya inganta sai wani dan dama dama sai kawo shi kana abu dawo da akwa ma wajen yarwihi ifa haisu la yajid fa za ka inda indahu min na kuwa kala hukunu manda cewa kana abu dawo da akwa ma wajen abu dawo da yadda yake tsara littafinsa idan ya zo wai kan buɗe babu da abin da ya fi inganci abin da inganta in bai samu abin da ya inganta ba wanda ifa haitu la ya jini fil babu gairau sai ya kawo hadisi da ifi idan a babun babu wani abin da ya inganta sai wannan ko wa za ka inda hu min ra'ayi na kawa kala hukunan manda shi a gudunsa wannan ya biya kawo zancen wasu ko yaya dai ko da ya hadisi da ifi ya fi zancen wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba imamun nasa'i wan nasa'i ya mallam ya jimiku alaihi tarka mazhabun mutattiku wa man alaiha atlaka sahiha faqad ata ta sahulan sariha wa dunaha fi rutbatin ma ju'ila ala al-masani di fa yud'a al-jafala ka musnad al wa ahmada wa adduhu li jarimiyin tuqila cewa wannan sa'i yukhriju man lam yajmu imam an-nasa'i idan mutum marawacin hadisi malamai sun yi ta babu a kansa wani ya ce za'ifi ne shi wani ya ce sahihi ne shi tun da dai an yi sabani kai gaba ɗaya ba a rusa shi ba ne ba zai iya kawo hadisin wannan sa'i yukhriju man lam yajmu alaihi tarakan yace mazhabun muttasi'u tadan ne ya bude kansa kofa wanda suke babba yace wa man alaiha atlaqa sahiha nan kuma sai kuma wata matsala wacce da yawa daga cikin mu muna afkawa wata ce littafin bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawud da da nasa'i da ibn majah ko guda shida nan idan ana so a kira su gaba ɗaya me ake ce musu a eh, ce musu sai ce musu asiha malamin ya faɗa ne saboda ya tura ku faɗa dan abu ku gyara cewa asiha wa ko sai wai inganta duk tafai guda shida to asalin sunansu na yanka suna ce musu alkutu wace ta ce ce wa man alaiha atlaka sahiha duk wanda ya kalli waɗannan ya ce musu sahiha suna sahihai tafai sahihai ya musu islami alkutu a tiyawo ta faƙad a ta ta sahular lantariya hakika ya zo da wato sakaci mai yawa ya ce daga nan kuma a matsayi fa dunaha ma ju'ila al-masani da fayu al-jafala in kana maganar inganci kuma sai kuma bayan su sai littafan da aka tsara su akan masani irin musul iman ahmad da musul tsayalisi musul jarimi kifaye da alifayu da aljafana to su kan can kowane hadisi mai kira suke kawai kawai abin da ake so a cikin hadisin wani ya rawato shi kawai fayu da alfayu da amin aljafala kuma eh, har da hadisin da yake ya inganta da bai inganta ba kowane iri kawai kawo shi ake a ciki muhallin shahid a nan gurin shine cewa da malam ya yi yace a'ani abda'if alladhi fi sunan wa fi kutub al-fuqaha galibi abinda malaman fiqh suke kafa dalili da shi wanda har ga ya tsallako ya shiga littafin malaman fiqh sun kafa dalili da shi galibi zaka samu ba hadisi ne mai rauni mai tsanani ba zaka samu wani daga cikin malamai an samu ya dan inganta shi wannan amana ce yawan ikon Allah wanda littafin fiqh da suke ambatan hadisi zaka samu haka lamarin yake shi warwatu laysu bil matrukina yace kadan zaka ana iya samun haka kadan kamar yadda ban sani ba ga wata wannan hana hanafiya ne ko ina ne waɗanda suke cewa alqaqa qaqa ta ta kudu hanafiya ne ko ala shine mutum daga cikin abubuwan da ke warware alwala idan ke alwala ka cici da dariya ko tana tana warware maka alwala ke cewa dariya dariya irin mai ƙara din nan tana warware alwala kaga wannan eh, sun ambace su a littafin hanafiya kamar yadda zai tabbatar a gurin wanda fi da sanin biyu cewa ya ce mu ya samu tabbaci ni na tsammanin hanafiya ne shi ya tabbatar cewa ne hanafiya ne saboda ka yanzu ba la'afakar ya ce me a littafin hanafiya ne a sun kuma da lili da hadisin abu ariyar rayahi hadisin wani hadisi ne wanda kana jirgin maka sun bai inganta ba cewa wai sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam eh, sun ga suna sallah sai suka ga wani mutumi kamar makaho ya taho yana dan yawo da sandan sai dan to yana dan gwada hanyar neman hanyar sandan sa a ashe kuma gaban salami ne a ba ba su masa magana ba suna sallah sai da ya faɗa lamun kwatam suka fashe da dariya daga baya sai annabi ya ce masu to alwala sallar ta ɓaci alwala kuma ta ne ta ɓaci wannan ke da dalilin su kaɗan ake iya samu haka kasa wani hadisin kana ji kamar fulani a magasuwa to ne ake cewa wani abu zai kasance ba zai faru ba sai na me sai ya kasance kuma ba ce fulani ko wani ba ba dai wannan ma'aikatar ku ne ko ba kun ce asalin ku daga sahabbai bane ba kun ce asalin ku daga ah, Abdulrahman ibn Habib ibn Uqba ibn Nafi ba wannan ma ya kala farlan ku ne ku ce ma wannan hadisin ma na ku ne cewa wannan abu wani abu ku zai kasance eh, to Allah alam yace laysa laysu bil masruqin yace kabr lahiya kama abdullahi ibn lahiya wa abdul kusa abdullahi ibn lahiya ko malamin da aka rauna shi saboda a kone wa littafin tunda kusan hadda a gurin malamai ta kasu gida biyu akwai wanda shi duk abin da ya je ke rike waki irin zara kudin da faɗa mu irin kamar da Imam Bukhari kun ji abin da yake yake cewa tun da na fara neman karatu ban taba inda a gaban malami ne ban taba tsoma fara abin baka ban taba sanya baka akan fara ba وما قلت وما قلت لمحدث a idli Ban taɓa cewa malami. in ya ba da kasu malam mai mai ta barike su ba ko ba su sai ba shi kawai zuwa yake in yace sai ya shiru suna za sai kada rigarsa wasu Allah baraka sarki ya yi su kawai don su yi wa addini aiki eh, shi yasa lokacin da wani sarki ya kama wani mutumi da yake yi wa manzon Allah su alaihi wasallam ƙarya za a kashe shi yace ko kogon kashe ne ma kun yi aikin banza ya ce domin na da hadisai sun kai dubu arba'in da na ba wa mutane sun dauka kuma suna nan suna aiki da su shi yake cewa ta yi sai yake cewa kada ka damu wannan ba zai hana komai ba ta yi shula har jihadi za a samu wasu malaman yan kundin bala da zai sun tsawo irin waɗannan hadisa ne imamu da iran sai yake cewa fa qayyada Allahu laha muqadaha fa bayyano bi naqdihim fasadaha wasu gaba daya kun banda wannan abin dan aka sai Allah ya halitta su gaba daya karatu a mahalla shahid abdullahi bin lahiya shi zabitun tabu shi irin malaman nan duk abin da suka ji rubutawa to sai ya yi gobara a gidansa tun da ya yi gobara a gidansa dan abin da ya makale a kwakwalwar kuma zai yi kokari ya ci gaba da bayarwa in ba zai koma cikin layin masu sauraron karatu ne to sai aka ta samun kurakurai shi ne aka ce to duk malamin da aka samu ya karɓi hadisinsa gabanin littafin sai ya kone wanda daga littafin ya bashi to wannan hadisin sun zuwa gare shi za a karba akwai su da yawa cikin malamai wanda kuma ba a san yaushe karba ba ko kuma an tabbatar bayan littafin sai ya ne ya kone ya karba to shi kam aka karba hadisin za a ba za a karba hadisin ba shi yasa maganin karatu haddace shi wanda ya haddace karatu shine wanda yake da ilimi ilimin haƙiƙa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون العلم ويهك ما في الصدر تجمعه حفظا وفحما وإتقانا في ذاك أبي إذا لم تكن حافظا وائيا فجمعك للكتب ما ينفع تحضر بالجهل في مجلس وعلمك في البيت مستودع عليك بالحفظ دون الجمع في الكتب فإن للكتب آفات تفرقها الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها ko yawan abincin da malamai suka koda muhimmancin mai hadda amma duk jagaba kan haka shine aya bayan su sai hadisin manzon Allah nabbar Allah mri'an sami'a minni hadisan fa hafizahu wa fa addahu kama sami'a fa rubba hamil fiqhin wa laysa li fiqhin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu رواه أبو داود والإمام أحمد وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وأبي بكر ابن أبي مريم وفرد ابن فضالة ورشدين يا يعني متمم ولا رشدين رشدين ابن سعد المهري المصري ما رويت حديث آه، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه عليه ريوه أو طعمه أو لونه صالح في دينه مغفل في روايته فتركوه وخلق كثير da yawa daga cikin malamai sai kuma hadisi za'ifi amma za'ifin da gaba ɗaya ba a sauka wanda yake shi kan gaba ɗaya ya mutu shi ne sai ya kira da suna al-masruh al-hadisu za'if al-masruh shi yasa malamai idan suka ce ana aiki da hadisi za'ifi ba ana nufin hadisi za'ifi wanda yake abin yarwa ba hadisi da'ifi wanda ke munjabir wa huwa man hatta ar-rutbat ad-da'if shine wanda yayi kasa kasa can can daga matsayin hadisi da'ifi yayi kasa shi kan yawo da iri ma wa yurwa fi ba'd al-masanid al-tiwal wa fi al-ajza in kana neman ina ake samun hadisai a a kaga da gurin wata matsala da duk ba mu ambata ba shine mazannu al sai a as-sahih cewa hadisi sai ana aka samu shin an bata mana nan cewa kitab al-bukhari da muslim da tirmidhi da bukhari da muslim da sahih ibn sakan da al-mukhtarat al-ya'i al-qudsi wal-maqdisi da sahih ibn khuzaimah da sahih ibn hibban da mushkil al-athar na imam al-tahawi da wasu daga cikin tafan da suka mai da hankali wajen tara hadisan da suka inganta kare nan ne yadda aka tsammanin samun hadisai sahihayi galibi hadisai kuma hisan an fi samun su a kutubun lafiyar fitar da siya irin su fannin da ba su iya shar'anta wa kansu cewa za su kawo hadisi wanda yake mai inganci kaɗai ba kamar littafin abu dawuda ko قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهل شرير قلت وحيث ce wa dama akwai سيكتش akwai أكوي akwai kaza, akwai kaza. Kuma ya yi كما da kansa. to sai kuma hadisi da'ifi ina aka fi tsammanin samun hadisi ah, da'ifi galibi an fi samun sa a littafin da ba su shaɗanta wa kansu sayi ba siha ba shi ne abin da nake magana kai ko ko kuma littafin da suka tara hadisi littafin da suke magana akan matsayin marawaita domin yadda malamai suke idan aka ce wane dan wane an samu malamai sun soke shi cewa da'ifi ne to kuma galibi irin littafin da suka yi rubutu akan wannan fajar sukan kawo misalfalin hadisan a irin wannan marawaci to galibi irin waɗannan littafai na maguraren da ake tsamanin samun hadisai wanda suke ne baɗifai wanda suke munjabirai sai kuma nan gudan sai ma da yace wa yurwa fi ba'dil masalih istiwal an fi samun irin waɗannan hadisai makruhai a cikin masali wanda suke istiwal dogaye irin su musulman ahmad irin su musa da masu humaidi da sauran masalih din da لا معلم وفي الأجزاء أقول الأجزاء الحديثية الأجزاء الحديثية شيء ما هو سلوننا rubutun ilimin hadisi shi ne za ka samu malami sai ya ɗauki wata matsala guda ɗaya sai ya lawaje duk abin da ya ji daga malami akan wani matsala galibi ana samun haka ne idan aka taba shi ko in aka na rigima akan wata matsala kamar da imamu bukhari ya yi ajza'ul hadisi akan khalqu af'alil ibad saboda rigimar da ake akan halil qur'anu makhluq aw laysa bi makhluq ko kuma uh, uh, abada juz'u uh, raf'ul yadaini khalf al min raf'ul yadaini fi salat Ka nan ma aka masala shin ana daga hannu sai da kawo hadisi ma tarin yawa darin duka akan matsalar kawai daga hannu ka ina da kuma littafi akan juz'u al-qira'atu khalf al-imam karatu a bayan mi a bayan liman to irin wannan ana kiransu al-ajza'ul hadisiyya wasu daga cikin malaman sun yi rubutu a wannan fagen akan matsala ko za ta yi mutum da ya yi alzawar hadisiya akan kaza akan kaza to galibi a cikin wannan alzawar hadisiya akan samu hadisi waɗanda suke raunana saboda kawai a nan gudun duk abin da fi kan matsala kaza za ka taro za ka kawo a ciki bal wa fi sunan a ibn majah sannan aje kaga ibn sunan ibn majah shi ma guri ne da ya tara hadisai da ya da yawa har wasu daga cikin malaman suke cewa duk hadisan sunan ibn majah in ban da wanda ya rawaita ta hanyar abubakar ibn abi shaiba kusan da yawa daga cikin su inganta a akwai wanda suka inganta amma kuma zancen nasu akwai ƙarshen gaskiya da wanda da can ma malamai na da ba sa suka shi cikin alkutubul sittan da asali tafan alkutubul hamsa ne bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i ibn zahir ibn zahir silafi shine wanda ya zo a cikin shadu a imatul khamsa sai ya shiga da littafin ibn majah daga nan sai shahara sai ake cewa kutubul sitta bal wa fi sunan ibn majah wa fi wa jami'a abi isa haka na a cikin littafin abu isa tirmidhi ba akwai hadisi annabi da ya launa da yawa mithlu amr ibn ibn sham yace misalin wanda in ka gansu ka gansu dama isnadin su mai rauni ne su ne marawaita hadisai zaifai marawaita hadisi, abunan isnadin da yake ya asalin din da suka shahara wanda in ka duwan nan salon kasar dama bai kai ba irin eh, isnadin da amur ibn shamar a shamir amur ibn shamirin an jabir al-ju'fi jabir al-ju'fi al-harith al-aliyin kun asala daga farqa da sabhi daga murrat al-tayyib abul al-tayyib daga abubakar abubakar ko kuma juwaybir daga bahak daga abdullahi dan abbas وهب بن عمر العدني دقى الحكم بن أبان دقى إكرمة وأشباه ذلك دمك من تنوى النم من cikin waɗanda aka rabu da hadisin ba a kula su ta kansu domin masruquhu mawahidun bihim farad wa ajma'u li da'fi kifaha wa karam hadisin da cewa hadisi da'i masruqi shine hadisin da ba wanda ya rawace shi sai mutum ɗaya? kuma shi wannan mutum ɗaya duk an yi ijma'i cewa mai raunin ne sai da hada hadisin ne masu wa ajma ole ba a yi fa hawa kara wal halka da waɗanda suke halaka ku wa galibi ba a cewa mutane masoki ko alhalka sai wanda ake tuhumar adalarsa amma dan ana tuhumar hiba hadda mutum ba a ce masa alhalka a sai da ce hada hadisin wahid wa ba'abuhum afdalu min ba'd kuma dai a hadisin da'ifin wasu rususun wasu dama-dama babu ne a afdalu ba abin wasu sun fu wasu dama-dama me dauke dauke ƙarfi mun jina to ba sani ba za mu shiga alhadisul mahuri na kan dai bayan da za mu yi mu iya kammala shi suna ganin sai mu dakata haka abin da aka faɗa na daidai Allah ya ba da lada wanda muka kuskure Allah shiga da mana ina godiya kwarai da gaske an ba ni dama dan duwar da aka ce zo ka yi wa'azi ko zo karanta karantar wato mutane suna ganin kamar alfarma a kai masa a'a ina ana kana ganin kamar alfarma ya yi mutane a'a shi aka yi wa ne alfarma yanzu idan wani da wannan karatun ya ji cewa ilimin hadisi ya masa sai ya ci gaba to duk abin da ya sai dan bani lada duk inda ka karanta da wani bankare ko ka tuno wata matsala ka karanta da ita sai an bani lada to a ce irin tare waɗannan mutanen bayan Allah a ce duka wato za a ɗan mu rabin wani abu daga gare su kazan abin farin ciki ne farin da gaske to da ga gaskiya ina cike da farin ciki na kuma gode ma Allah subhanahu wataala ta'ala da ya bani wannan dama na kuma ji daɗi na kuma gode Allah kuma shi gaje mu sai dai kuma ya kamata a samu dama daga baya ami a ɗora lissafin yadda aka ɗauko ya kamata a ce ami an kammala shi ko da kuwa salam a ce in karanta a gida a whatsapp in turo in an ga wannan salon ya yi zai yi ko kuma a samu wani musamman ma wanda ya fi ni ya zo ya ƙara samu ko shi malam ya ƙara samu ko cikin ɗalibai a nan a samu wani abu ne ya ƙarasa amma duk da ka fara kada a ce kuma an zo eh, idan ba da kai bakar da mujiza ba ka kar da wani ɓangaren ne mujiza musamman kuma yanzu an gama guri mai tauri an shiga gangara ya kamata a gangara gaba da ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka mana da alkhairi Ibrahim Adam Jisina a bisa wannan karatu da ba mu muhimmanci karatu ilimin hadisi wato malam saboda ya koshi da wannan ilimin ya sa karatu bai gudu yadda ake tsammanin zai ba amma da ne ya da mun sauke littafin nan don fassara kawai zan yi dan ko bayani da wucewa to akwai ilimin da yake fiskansa in ya sabo nan sai wace ya fiske shi tana wanda ya fiske shi tana to shi yasa kuke ga yake shiga da ya shiga ta kamar da na faɗa a karatun ranar lahadi cewa na san zai su kuwa a cikin wannan ilimin sosai ni lokacin da yake karatun kawai ina hararo lokacin da muke wani da ni yana yawo da tabi'ul iraqi da shi da sauran talibai yan uwansa wadanda suke zuwa wajen wani malamin suna karatu ilimin hadisi a cikin gari da cikin malamin madina yana bayani ina har lokacin da yana ganin su suna kai kawo su shi, shekaran su fi su je su dawo to kuma alhamdulillah da kutuban da yake kawo wannan da yana nuna da zai ba karamin karatu yawanci wannan fanni na ilimin hadisi ba to Allah ya saka mana da alkhairi kuma an samu wasu fa'idodi da yawa masu zurfi waɗanda ma babu su a cikin wannan littafi to Allah ya saka mana da alkhairi wannan ne abin da ya ƙara nuna min cewa ilimi abu ne mai wahala in karatuttukan da muka yi za ka ga imamun zahabi sai ce shi ya cire tamani ma a ta ka'ida da za a bi a gano hadisi sai abin da hadisi haka ya cire tamani sai gwani kuma ya kawo kawai sai ga ka'idan kawai ka fita yanzu ma wani karanta cikin irin su bai kori a cikin zuwa batun fikir kawai yaushe ma ka san cewa wai hadisi haka yana da wani wahalar ganewa kaga duk baka san wahalar da malamai suka sha aka shiga nan aka fita nan kafin a gano a gano wannan ma wannan ita saboda haka za ka iya samun wani abun yana da wahala da farko malamai suka yi ta shan wahala suka yi har suka zo suka so ka wani abun kuma yana nan a wahalarsa to ne zai ɗauki wata fahimtansa sai ya faɗa kawai bai kuma da ka zo ta maka sauki da ka ɗauke shi sai ka ɗauka iya bayanin shi na saboda haka za ka zo ka yi ka lalata wannan ka lalata wannan naka ko shi ne shi ne daidai kuma alhalin ƙila bayanin wani a can a can baya ɗin shi ne na zai fi zama daidai ba wanda kai aka je ko aka taɓe wanda aka kawo ka shi sau biyu wanda shi ke na maka wahalan wato ainihin ilimi da kuma wahalar littattafai littattafan magabata su abun ba irin na yan bana wani wannan ya nuna mini cewa wani daban wani abu zai iya masa wahala ya masa wahala malami ne babba kuma ya kasa yadda zai da shi sannan wani kuma in ya zo sai ya ɗauke shi mai sauƙi ne sai ce maka ga yadda abu ne sai dai shi ma zai iya zama kuma ya daidai zai iya zama kuma ya zama kuskure ya ba daidai wani amma shi ya fahimtar sa haka kamar da amin Shaqiqi yana bayani a cikin abuwa'ul bayan kan wani irin aikin hajji manzala ta kawai ka hadisan suna nuna tamattu'i wasu suna nuna ifradi wasu suna nuna kirani da ya gama ya kawo kawo ya kawo ya ce ba da za a yi haɗa wannan hajji ba za su faru ba ka iya yin jajja cewa ga wanda ya yi a ifradi ya ko tamattu'i ko ko ko kirani dan ka zuba shakku ka mai tambaya kuma ya haɗa su kawai cikin sauƙi ya ce maka kirani bi da qayyim haka wato ne karo ba ma wanda mai shinki ma ya suke maka da abu da yi wannan shekaru na maka wahalan wahalan ilimi sannan na biyu wannan mutsalar alhadi abin da ya shafi istirahat idan baka san shi ba fa to ba za ka gane yaren malamin hadisi ba duk abin da suka faɗa a ƙarshen ba ka san menene suka suka faɗa ba to ba yadda za a yi ko karatun ka ya zama mai kyau ka san istilahin ko fadi ba za ka yi maka sani ma ta maka hadisi masrufun sai ka ce hadisi abun bai hadisin mawdu'un hadisi abun ajiyewa wannan nufin hadisin da yake na ƙarya ne hadisi murfari sai ka ce hadisi mai raurawa domin ma'anar mai raurawa hadisi mursal abun sakewa haka na yi karatu wajen malamin zaure na hadisi wanda duk irin wa'annan mun sun zo galibi kawai suna fassara nomi ne kawai to sai ka kasa gane mene ne a cikin saboda rashin Sani islamin malamin hadisi amma da hadisi da ma abin da wani wani bayani ya yi bayani wasu suna ɗaukan wani maganar manzon Allah ne mai rauni ta ce ai wannan hadisin zahisi ne su suna ɗauka saboda jahilci cewa maganan wai manzon Allah ne mai rauni sai kawo hadisi aka ce masa ya kawo hadisi aka ce wannan hadisi yana da rauni sai ce ka komai rauni, ta fi maganan ubanka haka shi ya ɗauka wai maganan manzon Allah ne aka ce tana to mana yana gaya mana cewa itinadi ne yake da rauni itinadi hanyar da aka bi hadisin kuma ya zo ta hanya mai karfi kuma shi na yana na hadisin sa sai to da haka kamar da ɗazu ya bayani cewa ka bambance hadisin ba'ifu da kuma isnaduhu ba'ifu ce isnaduhu ba'ifu zai iya ka gano na maka iya wannan shi shine mai rauni to kila yanka ka tafi can gaba kuma irin sa ne zai ce maka isnaduhu kai isnadi sai ga tafi ne kaga hadisi ya zama mai ya zama ingantacce ba za ce kuma isnaduhu sahihun amma ma'anansa kuma ba ba haka ba ne gila hadisi ne ga gashi duk wanda suka so shi fika ne kuma sun cika isnadi ya cika shawadan karbansa kaga isnadin sa sahihi ne ko rijaluhu qasim kai sai ka dauka kai hadisi ya inganta a sai hadisi shafi ne ba aiki da shi ya hadisi ne kuma da'if saboda ya saba wa mai wasu hadisai wadanda abuna hadisai wasu malamai da suka fi shi karfi kamar yadda malamai na bayani akan hadisi wanda yake shafi kina dai wannan ilimin ba ilimi ne wanda yake mai sauki da zarar ka ɗan yi ɗan kaɗan kawai sai ka ɗauka cewa kai ka gaba gwamnati akwai shekarun baya da aka yi ta yayin irin ilimin hadisi a nan najeriya lokacin muna kano lokacin masu fiye shi irin su da ibrahim suna yin ma babu su su ma wasu kai shi ba ma daga ba suka suka karance shi mutum dai ɗan karanta ɗan kaɗan sai zo a tafi jama'a yana ta jahiliya da su da kakawa ke sai kamar ifi ne wannan kada ka sai tun buɗe kai sai maka abu to in baka nitsu ba a yi zai inganta su ba sai a ce maka zai fi lokacin kamar wani wani kasuwa ne ake abin da ake to waɗanda suka yi kwankwaɗi ilimin ma mana ya gaya mana cewa mutum zai ce hadisi na zaifi ne ya sake dawa ya ce fahi ya sake dawa ya ce bai haka ko ya ce maudu'i ma hadisi ne ma ya suna albani ya masa hukunci da fahihi a wani wurin hassan a wani wurin a wani wurin maudu'i to kaga duka wannan kuma in isinadin kowanne ya duba ya yi haka ne in kuma isnadin ɗaya ne to kaga canjin fatawa ne da ya ɗauka kaza ne yanzu ya gano ba kaza ba ne kuma zai iya yiwuwa ya zama na farkon shi ne daidai sai kuma ya canja ya dawo a ya dawo ra'ayi na biyu kuma ra'ayi na biyun kuskure kamar fatawoyin imamu shafi na iraki da na misra wanda a mazhabul qadim wannan an mazhabul dadi idan a iraki fatawan sai a ce mazhabar sadadiyya idan a misra ne fatawan sai a ce mazhabar sahabuwa to akwai wani ya zama na irakin shi ne daidaitin fatawan lokacin da yake iraki ita ce daidai kuma da ya zo misira sai ya canja wannan fatawan sai zama ta misiran kuma ita ce ne ita ce kuskure akwai wani kuma ya zama na irakin shi ne daidai na misira abin da na iraki shi ne kuskure na misira shi ne to kaga wannan duka yana buƙatar ka faɗa da ko kowane fanni ka shiga san matsayin wannan fanni ka san istilahin wannan fanni kuma in kai shi ɗan kaɗan to zai zama maka damuwa ne kawai karamin ilimi kukubi ne sai kai ta kokarin sai ka fito da shi kuma babu inda kai to sai ka dinga kurakurai a abun da a cikin to akalla dai wannan litafin, ko da ba mu sauke shi duka ba an nuna mana menene ilimin hadisi kuma menene littafin ya ya kurba kuma da hakika ga da karanta a farkon shi fi wahala akan abun da wato ainihin ya rage an tsora ka kan hanya kai ɗalibin ilimi akalla ma wani bai taɓa jin sunan wannan littafin ba sai yanzu sai daga shekaran jiya ne zuwa jiya bai sa ko ni tabi suna sa almuki da ba kan da shi ka ka ka kare ni ka samu ne na akwai ni tabi wannan na biyu ba don wannan dauran ba ba za ka mallake shi ba ka mallake shi na uku an fara maka shi na huɗu kuma za ka iya ci gaba da mai da ka kaga duk ka samu kare ilimi ga kuma abubuwan da aka samu na fa'idoji wanda yake nuna maka cewa fannin mai muhimmanci ne ko mai zurfi ne mana yi ma dokta sani wani ce da wani cewa هذا العلم شأن لمن لا شأن له إلا هذا الشأن هذا الشأن وانا علم شأني ne وانا wanda شأني da sha'ani sai wannan sha'ani ana ne بيت wasu مغانا bai مغانا ne ko maganar malamai malai da wurin sa dake ji cewa sha'ani ne na wanda bai da wani sha'ani sai wannan sha'ani da ka gaba ba matanin hadisi ba ilimin rijal da sauransu da isnadi da wayo ka kare rayuwarka gaba ɗayansa to da za ka kwashi abubuwa da yawa a ce ka ajiye komai sai sai don kuma kana haɗawa da wasu abubuwa ko kaga sai dai ka ɗauki abin da ka karɓa kawai domin mun bar wasu da ibrahim da zina idan sun sha wahala suka sha wahala suka gano wannan sai sahihi ne ta mutu to sahihi ne in sun ce zaibi yadda to zaibi ne ya bai ke bata ne kawai sau da haka ba da hadisi sun sha wahala da yawa kuma abun mamaki ne taimakon ubangiji ne ta'ala ya sa suka kai suka kai wannan wannan ba don istinadi nan magabata sun ba shi muhimmanci ba da hadisai gari kai kawai za mu yi ta karantawa mu yi ta bauta Allah da hadisan ƙarya amma malaman hadisi ne suka ce al-isnadu min ad-dini walau da isnadu da kala man sha'a man sha'a isnadi addini ne ba don isnadi ba da sai zama duk wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya ga dama kuma aka ce yana daga cikin khususiyar wani al'umma وقصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا تعداد iya wannan al'umma su suke da ilimin ifinadi na ma na maganganun annabin su da haka khususiyya ne ta mu kadai kuma yana daga cikin addini ba don ba don mun dauke shi addini ba addinin mu sai lalace gaba da yasa duk wanda zai karya kuma sai a gano shi duk wanda zai karya ta qur'ani Allah ya dauki alƙawarin zai kare kayansa inna na da zanna zikra wa inna da wala hafizu amma sai bai dauki alƙawari haka mu za mu kare da kanmu ko malamin mu din sun yi kokari musamman malamai magabata sun kare hadisin har a gane wannan sahihi ne wannan wannan da'ifi ko duk wanda ilimin sa ba bambance sahihi da da'ifi to ilimin kwashe kwashe ne ko hadi din ne me me yin kirare da dindire ne zai kwaso abuwa da har maciji ma zai kwaso a cikin a cikin itacen to kaga a cikin sai kaga ilimin sa ba takecce bane ko kwata dole sai mu yi wannan ilimin kafin ilimin mai zama tataccen ilimi wannan ilimin hadisin zahifi ne wannan hadisin sahihi ne wannan hasan ne in malamin hadisi sun ce kaza ga abin da suke nufi tunda su ne masu sha'anin kuma a harkan hadisi kuma sai ka sallama musu ka miƙa musu ka miƙa musu a kamar da an zo ma'anar hadisin ko sai a sallama malamin fikiyo akan abin da ya shafi wannan duk da cewa malamin hadisi na daɗin galibin su fahihai ne malamin fikiwa na da galibin su malamin hadisi ne daga bani abubuwan suka lalace sai a ce kuma in an ce malamin hadisi sai a ce wai malamin fiko sai a ce wani amma bin juz yana faɗa cikin sabil qadir tun azaban sai na cewa da idan an ce wani malamin hadisi ne to karka tambaye fiko malamin fiko ne in an ce malamin fiko ne to karka tambaya malamin hadisi ne amma sai daga baya kuma ilimin yana baya baya ne har aka dawo kuma wato ya ce wannan malamin hadisi wannan fiko wannan tafsiri wannan nahau wannan lugha wannan balaga da sauransu sai kaɗan ne waɗanda suke iya haɗe duka wato ainihin fannoni gaba ɗaya to yanzu abin da ya ƙara lalacewa ma a hadisi ma an ce mutum dokta ne a hadisi to sai kuma a duba wani bangare a ilimin hadisi shi ma kashi kashi ilmin rijal ne ko ilimin matsalar hadisi ko kuma fikihul hadisi shi ma sai an nemi wani bangare in a fiki ne aka cewa ne dokta ne to sai ka duba kuma wani bangare ne fikihul malikiya ko ambaliya a wani malikiya wani babi za ka wani daga babin tsarki zuwa babin tsakani a nan ya yi doktansa wani babin ibada ne kawai sallah azumi zakka bai ma shiga masu aure da waye waye da sauransu ba to kakar malamin da ba abin da ba haka wani Za ka samu kuma wani suna ne kawai doktor wani ya karanta ya yi sai a ce amma dokta ne abu kaza kuma in yana magana kan abu kaza din kuma sai ka a anan din ba dokta ne da kaga ilimi sai ka yi shi kawai ko wani fanni ka karanta shi wannan kalubale ne dokta Allah ya saka da alkhairi ka mana matashiya kuma ka zaburar da mu kan abin da ya shafi wannan ilimin insha Allah kuma lokacin da ta sake zuwa sai ka ci gaba da daga inda ka tsaya ka kare zama da jiri sha Allah ta Allah ya zama da ce ina ganin zan tsaya nan tambayoyin da su shafi karatun da aka yi wa gani biyu kuma muna da wata wasu ya da lamdai ah, ko ka tambaya ka me na manta na farko ya malam gaba tsaye na biyu kuma mun karo da ilimi to wani wani babarbare yace na manta da abu biyu farko dai malam babarbare ne amma ni ba zai ga muna bare bare ne kakalin ne bare bare don ko ba ni ruwa in ja bai ba da barbar dai <laughs> da biyu kuma wai fulani su fada ruwa ina suka fada to wai fulani a cikin sallah suna dariya kaga bai fahimci a duniya ba <laughs> saboda haka hadisin wanda kake ta dariya yana sallah cewa abin nan eh, alwalarsa ba ta ɓaci bayan sallarsa ya kai misali aka kawo kisan hadisi wanda kuma hadisin bai inganta ba kuma wani yana daga cikin abin da zai nuna maka cewa wato ilimi yana da wahala jiya ta gaya mana cewa hanafiya sun ce ba sa kafa hujja da hadisul ahad fi ma ta kuma bihi balwa in dai mutum ɗaya ne rawaito a hadisi akwai inda da mutum ɗaya ne a bakarsa a cikin isnadin mutum ɗaya ne to in dai abu ya shafi kowa da kowa kamar alwala su sarki, su sallah su waye ba za su karbi hadisi mutum ɗaya ba sai ga shi a nafiya a nan sun kafa dalili da khabarul wahid shine wannan hadisin akan matsalan in kai dariya alwalan kamata warware ba sallah ba kuma bayan ma khabarul wahid ne hadisin ma ifi ne kaga dan adam tara ne bai ce gowa ba kaga ba ka'ida kai da kanka ka zo ka ka taro ta ta ko ingantacce ne suka ce ba za su kafa dalili da shi ba in dai abin da ya shafi kowa da kowa ne kamar sallah karfi sai dai ya samu mutum kamar uku ko fiye da haka to amma kuma sai gashi abin da ya shafi harkan sallah wanda babu wani abu da ya fi ta mata umu bihil balwani wanda ta shafi duk wani musulmi kuma sun kafa dalili da khabarul wahid cewa in ka kike ta dariya wai alwalan ka ta warware kuma nan ma bayan khabarul wahid din ne hadisin ma bai inganta ba bai wala sai kin na maka wahalan wahalan ne to a su gida suna ganin kamar ya ya inganta to malam babar bare dalili da in akalin sau barbare da ya ba ya ta ji da wa ya ta iya da barbare wadanda ba kudaje ne suka fada cikin ruwa ba sabai ne aka yi wa karya cewa su fada na Mm-hmm.

na farko dai kaga cikin cikin zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata manzon Allah sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen rawaito abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana Aisha ta wata hadisi sama da dubu ga ummu salama tana da hadisi da yawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda da bin zai ma ba wacce ba ta da hadisi idan ko bai zai da bin zai ma ta da su gabanin manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallam ya rasu a tabakar tabi'ai kuma akwai mata ga ɗalibar nana aisha hadisinsa bin rijal bukhari amr bin abdurrahman akwai malaman hadisi mata kuma ko cikin barwa ta bukhari ko nasafin bukhari akwai karima bayan akwai su kushmi hani su hamawi da makamantarsu akwai karima ibn hajar ya ware matarsa ya ware malaman sa mata manya-manya malaman imamu yi ya da wata malaman da suna da a cikin zafin da marawata ya taro marawata hadisi waɗanda suka rawaci hadisi a cikin kutu sita bukari da muslim da tirmidhi da nasai da abu dawo da da ibn Ka san akwai littafi wanda su duk wani mutum da ka sunansa a wannan littafin za ka iya komawa waɗannan littafan don sanin hakikanin matsayinsa akwai أقول al'ikmal الكمال أقول تهذيب الكمال أقول الذهب تهذيب الكمال أقول الذهب تهذيب التهذيب أقول الذهب تهذيب التهذيب أقول الذهب تقريب التهذيب أقول الذهب الكاشف نعم الذهب دول أن تفين كويد أكيسو أكاب ما رويتها حديث النكتشين آه، كتب الستة to a ƙarshe ƙarshen babu kowane littafi ya ware ɓangaren mata wanda ke da akwai mata eh, sai dai abin da malaman hadisi suke cewa mafiya yawan waɗanda suka rawaci hadisi mata galibin su majahil ne galibin mata da wahala duk da yawa da su inganta ba ba san su ba tunda ka san malaman hadisi suna da ƙa'idar jiwa mutum majhul aka ce wani majhul ba wai ba a san hakikanin ka ba idan an san kama amma ba a samu wanda ya yabo ko fallasa akan ka ba to shi kenan a gurin malamai karanto madugo saboda ka lallai akwai mata cewa kuma ilimin hadisi ilimin rijal ai ba ma haka da sunan ba sunan sa ilmu dhukur rijal a cikin mazajen ma ba wai kowane mai wando ba idan Thank you. ba da tsarin ɗari kuma idan har Allah ya sa ya kare da lissafi na aboki muna bukatar masu masu da